muna karatun littafin aƙida wato matanin al'aƙidatul wasiɗiyya na shaikul islam ibn taimiyya rahmatullahi alai littafin da ya ƙunshi bayanin aƙidar annabi da sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo su da kyautatawa daga nan har ranar alkiyama aƙidar da ta bambanta da sauran alfiraku dalla sauran ƙungiyoyi na addini waɗanda suka danganta kansu ga addini muka ce kamar ƙadariya jahamiya murji'a mu'tazila khawarij rafida da sauran ƙungiyoyi da ake kira firak wato firka-firka waɗanda duk waɗannan ƙungiyoyi suna da usul na abin da suka gina da su a kai wanda kana cikinsu dole sai ka yi da wannan abin wanda kuma galiban wayannan abubuwa sun safa wa aƙidar annabi da sahabbai wato abinda yake ce ma aƙida abinda musulmi yake kudurcewa a zuciyar shi wanda zai yi wa Allah addini da shi wanda bai shafi ibada ta zahiri ta furu'a ba kamar sallah azumi zakka da sauransu ba shi ne malam ibn taimiyya yake bayanin aƙidar annabi da sahabbai wadda ita malamai suka rada wa suna ƙidatu ahli sunnati wal jama'a ko kuma a rika ce musu alfirkatun najiya wato jama'ar da ƙungiyar da za su tsira za su kubuta a gaban Allah maɗaukacin sarki da yasa aka kira su da wannan suna mun yi bayani tun a littafin farko na muhammad ibn salih al'usaimin rahimahullah cewa ana kiransu da wannan suna ne saboda hadisin turmuzi da annabi yake cewa al'ummata za ta rabu ƙungiya ƙungiya aƙida ƙida gida saba'in da uku nasara kuma sun rabu saba'in da ɗaya yahudawa saba'in da biyu amma sai annabi ya ce duk 'yan wutan ne wal'iyazu billah kulluha fin ya ce illa wahida sai kungiya ɗaya sai hanya ɗaya tilo wanne ne ya manzan Allah ya ce ma ana alaihi wa ashabi aliyau ko man kanat ala misla ma ana alaihi wa ashabi ita ce wadda ƙungiyar da za ta tsira wadda ta dace da irin abin da nake kai yau ni da sahabbaina to kaga idan har za ta tsira ta kubuta sai an san to me aqidar annabi da sahabbai me suke yi wa Allah addini da shi a zuciya tun daga rukunan musulunci guda nawa ne guda biyar rukunan musulunci guda biyar rukunan imani guda shida da sauran abubuwan da suka gina su a kai domin yi bayani a wancan littafi muka shigo bayani a cikin wannan littafi muka karanta hadisai masu yawa ko kuma ayoyi da ke bayanin aƙidar a wal jama'a ɓangaren rububiya ɓangaren uluhiyya ɓangaren al'asma'i wa sifa sannan muka shigo bayanai game da cikin hadisai akan abubuwan da ahalin suna suka imani da shi sauran aƙidu kuma ba yadda da haka ba wannan ji za mu tashi ne akan shafi na saba'in a wannan ya ƙaramin littar inda yake cewa wujubul iman biru'yati almu'minina li rabbihim yauma alqiyama wujub aliman biru'yati almu'minin li rabbihim yauma alqiyama angojan abinda wannan fasali yake cewa wajabcin wato dole ne shine wujub wujubul iman wajabcin yin imani wajabcin yarda wajabcin amincewa da cewa mai bi ru'yatul mu'minin li rabbihim kamar da cewa muminai za su ga ubangiji a ina za su gan shi yau malkiyama ranar kiyama to wannan maganar ƙilan ka ɗauko can ƙungiyoyi na addini wasu ba su yarda da ita ba misali a ƙirar shi'a ba su yarda ana ganin allah ba duniya da lahira har a lahira ba za a gaishe ba ma'ana su a ƙirar su ba a ganin allah duniya da lahira ahalin na kuma suka ce a ba dai a ganin su a duniya amma za a gan shi a lashira to irin wani su ne bambance-bambance to amma abinda ce nema hujja abinda ce nema hujja hujja kuma a ina ce samun hujja a cikin littafin Allah da maganganun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da maganganun malamai tabbatattu cikin ilimi cikin sahabbai da tabi'ai asba'u tabi'in manyan malamai magabata me suka yi da shi duk sun da za a ga Allah mun ji hadisi a baya da ayoyi da suka tabbatar da za a ga Allah ranar kiyama daga cikin ayoyi Allah ya ce wujuhu izin na zira ila rabbiha nazira wasu fuskoki na mutane suna walwala suna haske babu matsala game da ita shine zira kuma masu kallo ne zuwa ga ubangijinsu ma'ana za su ga Allah ila rabbiha nazira sai malamai suka ce da wannan aya ya nuna za a ga Allah kenan <clears throat> aya ta biyu misali Allah yake cewa ta'arifu fi wujuhihim nazaratan na'im yusqawna min rahiqin maktum hatin daga baya da Allah yake cewa kalla innahum an rabbihim yawma idhil lamahjubuna kafirai masu laifi za a sa hijab shamaki kariya game da ganin ubangijinsu ba za su ganci ba idan kafirai ba za su ganci ba kenan muminai fa za su ganci bayan allah za su ganci ko ba haka ba kuma wannan shine abin da kai da kanka za ka fi nutsuwa da shi to a duniya ka bauta wa Allah baka gan shi ba baka taba ganinsa ba amma ka imani da shi a ranar kiyama kuma sai Allah ya maka mai sakamako da ganinsa ganin da za a yi wa Allah kuma guri biyu ne gani na farko fi arasati yawmil qiyama a farfajiyar filin ranar alkiyama muminai za su ga Allah wanda ba mumini ba ba zai ganshi ba <clears throat> wuri na biyu a gidan aljanna idan an shiga aljanna hadisai sun tabbatar za a ga Allah daga cikin hadisai annabi yace innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha al laylatal badr za ku ga ubangijinku kamar yadda kuke ganin wata dinnan yadda ba wanda ya kare wani la tu damuna fi ru'yati ma'ana ba zai yi a ce wata ya fito musamman dan daren sha biyar ya cika hasken shi wani a tare a ce za a ga wata a ce ba a gan shi ba na biyu ba wanda zai dawo ya ce ni wallahi ban ma gan shi sosai ba an kare mu ba wanda zai faɗa haka to ba ana nufin hasken wata kamar hasken Allah ba ana nufin duk wani muni ne haka zai ga Allah tangararan babu magana bangan shi sosai ba ko an kare mun wannan ba za su samu ba to so da haka lalle waɗannan hujjoji ne da dalilai da suke tabbatar da za a ga Allah ranar kiyama ba shakku ba kofanto amma a nan duniya la tudrikuhu al-absar wa huwa yudrikul absar gani baya riskar Allah annabi Musa muka ce ya nemi ya ga Allah Allah ya ce ba zai ka ganni ba ya ce rabbi arini anzur ilaik Allah nuna min kai in ganka me yasa ya wannan tunanin saboda ya ji magana Allah sun yi magana da Allah ba tafinta ba wani wasiɗa tsakani sai ya ga to me ya rage kawai Allah ka yi a sayarin ka bayyana in ganka Allah ya ce a ba za ka iya gani na ba abin da ya sa ba za ka iya gani ba <clears throat> na farko idan da Allah ya ba mu a yanzu ba irin wanda zai ga Allah ba ne akwai ma abubuwan da ba Allah ba daidai da mala'iku da aljanu Allah bai horewa idan mu ya gansu ba haka ne ko abdullahi dan abbas wata rana abbas baban shi ya aike shi gurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai gan shi tare da wani sai koma ya ce baba na gan shi tare da wani bako bayan wani lokaci ya sake komawa ya ce ka je gurin annabi zuwa ga wata bukatarsa da ya tura <clears throat> ya sake cewa na gan shi da wani bako har uku daga baya yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam na zo ɗazu na ganka da wani bako har uku annabi ya ce ka ganshi sai na ganshi ka ganshi ya ce ya ganshi ai mala'ika ne to shi ne malamai ke cewa ya fi tsila a sura da abdullahi dan abbas ya ganshi ba wai a tura da mala'ika ya fiye bayyana a ganshi bane a tura ɗan adam sai malamai suke cewa wannan shi ne ya zama sababin makancewa shi ya makance a ƙarshen rayuwar shi ta hal ko aljani ya fito a tura shi ba za ka iya ganin shi ba sai dai ya nuna maka wani abun tsoro kawai ko maciji ko wani abu ko wani yawa abu wanda za ka iya tsorata amma a haƙiƙanin surar aljani ba za ka iya ganin shi ba ina kuma ga Allah mahalicci wanda kuma abu na biyu shine ba wani guri da Allah zai iya bayyana a gurin ya ɗauki ubangiji a doron wannan duniya shi sa wannan katon dutse da ake kira tsuri sina wanda Allah ya magana da annabi Musa a gurin sai Allah ya ce ba za ka ganni ba amma kalli wannan dutsen girman dutsen nan zan bayyana a kansa in ji ubangiji zan yi zan bayyana a kansa idan har zai iya ɗauka ta fa'inista ƙarra ho, fa saufa tarani in zai tabbata a yadda yake to za ka gani in kwa ba zai tabbata ba to ba za ka gani ba falamma ta jalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa fakharra musa sa'iqa da Allah ya bayyana akan dutsen wato Allah ya so ya bayyana akan dutsen ai sai dutsen ya narki wane shi ya dauki Allah <laughs> kaga ba zai dauki Allah ba ma'ana dai wani ya nuna ba a ganin Allah a aqidar ahlus sunna ba za a ga Allah ba a nan duniya amma a lahira za a gan shi amma na san a sauran aƙidu ba ce da ana ganin Allah ba galiban kamar aƙidar shi'a ina da littattafan shi'a wanda suke magana akan suna kamar wato wanda suke bayanin aqidatuna cewa su ba su yarda za a ga Allah ba wala a duniya wala a lahira Sanan ibn taymiya <coughs> ibn taymiya yana bayanin akidar ahlus sunna ne wadda ta bambanta da sauran kamar da muka faɗa jahamiya kadariya murji'a mu'tazila khawarij kowanne da aƙidinsu su amma ga bayanin aƙidar ahlus sunnati wal jama'a sune sahabbai da tabi'ai da wanda suka biyo bayan su da kyautatawa daga nan har duniya ta tashi to ga abin da ibn taymiya yake wa qad dakhala aidan wa qad dakhala aidan فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة إيانا بأبصارهم كما يرون الشمس سهوا ليس بها سحاب وكما يرون القمر ليلة البدر لا يدامون في رؤيته يرونه سبحانه وهم في عرسات القيامة ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى kaji من ابن تيمية من yake mun faɗi إيماني rukunan بيرني إيماني دا الله إيماني دا Allah a guda shida kai imani da mala'iku imani da littattafai imani da ranar ƙarshe imani da ƙaddara mai kyau ko mara kyau duk daga Allah ne ya rubuta dama zai same ka to daga cikin wayanar rukunan imani guda shida ibn taimiyya ya ɗauki kowanne one by one ya ɗauki imani da Allah ya bayani a kai ya yana daga imani da Allah yadda da kaza yadda da kaza yadda da kaza yadda da kaza wato kama a ce imani da Allah ba ana nufin imani da samuwarsa kada akwai shi ba a wannan imanin ne har kirista ma an kace ka yadda da Allah ne na yadda akwai Allah wato laysal imanu bi wujudihi faqat a akwai abubuwa a karkashin sa a da b da c da har da yawa to yana daga imani da Allah yadda da kaza yana daga imani da Allah yadda da kaza to yana daga cikin imani da Allah wani bangare ne na imani da Allah yarda za a gan shi kuma an baka yarda za a gan shi ba to baka yi da Allah ba kenan baka yarda da maganganunsa ba baka yi da maganganun annabi ba baka ma yarda da sauran rukunan imani da na musuluncin ba wato na rukunan imanin ba sai sa ya ce to ya shiga ciki bangare ne daga ciki wa da khala aidan ya ce har wa yau ya shiga ciki ne ya shiga fi ma nahu cikin abubuwan da muka ambata na cewa minal al-imani bihi cewa a imani da Allah wa bi kutubihi ayi imani da littattafan da ya saukar wa bi mala'ikati ayi imani da mala'ikunsa yana da su wa bi rusulihi da manzanni to yana daga cikin abin da ya shiga cikin gungun wannan imani al'imanu shi ne fa'ilin fa'a ya kai shi can ƙarshe ƙade da khala aidan fi ma zakar nahu min al'imani bihi wa bi bihi wa bi mala'ikatihi wa bi rusulihi al'imanu bi annal muminina ya raunahu yawon al'iyama imani yarda amincewa da cewa muminai ya raunahu za su gan shi yawmal qiyama ranar kiyama iyanan qarara da idanuwansu bi absarihi za su ganshi da idanuwansu ma'ana yadda Allah ya sa shamaki anan ba ma ganin sa to a san zai ture shamakin da ya hana mu shi zai ture hijabin da ya hana mu sa kuma yadda da wannan yace wajibi ne za su ganshi kama ya raunar shamsa sahwa kamar yadda suke ganin rana yadda in ta fito sahwa wato garai ba ta da girgije laisa laha sahab yadda kake ganin rana ga ta nan garai ta fito kuma kamar yadda suke ganin kama ya raunar wa kama ya raunar kamar kuma kamar yadda suke ganin wata lailatul badar ranar cikan hasken sa din nan la yudamuna fi ru'yatihi ba sa tukowa da karewa juna wajen ganinsa to haka za su ga Allah duk yawan muminan nan duk yawan wanda za su shiga aljanna nan sai sun gaishe ba kariya babu wanda ya kare wani to sai mutum ya ce ni ban yadda ba ba wani ganin Allah da za a ranar kiyama sai ce to kai barin wani bangare na imani da rukunan imani kace ni na yadda da rukunan imani sai a ce a in kana so ka imani da rukunan imani gaba ɗaya sai ka imani da abin da ke karkashin duk nukudar da aka faɗa game da Allah ko game da mala'iku ko game da littattafai kamar misali kirista ne ce na yadda da littattafan da Allah ya saukar ƙur'ani ne kawai ban yadda da shi ba sai ce to ba kai imani da a taura da linjila ba ma to da aka sai a ce yana daga imani da a taura da linjila yadda da ƙur'ani kamar yadda kai ma ka ce na yadda da qur'ani amma ban yarda da at-taura da linjila ba sai a ce to kai ma baka imani da qur'ani ba sai a ce min al-imani bil kutub al-iman bi kutub as-samawiyya kulliha dole sai ka yarda da littattafan Allah gaba daya da abin da suka kunsa da kuma abin da duk zai zo karkashi sau da haka dai wannan yadda da wannan wajibi ne a gurin musulmi wanda ya imani da aƙidar annabi da sahabbai da magabata sai ya da za a ga Allah rashin yardar ɓarewar wani ɓangare ne na imani ko ƙaryata rukunin musulunci ne da rukunin imani baki daya domin Allah ne ya faɗa kuma annabi ma ya faɗa cikin hadisai kamar da muka ji wannan gani na farko ke na mala ya ce ya rauna subhana za su gan shi shi Allah maɗaukaki wahum a lokacin da su muminan fi arasatil alkiyama a farfajiyar filin alkiyama ta ya za su gan shi za su gan shi kamar yadda mun yi bayani a karatu karatuttukan baya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da aka ce ubangiji zai bayyana to kafin ya bayyana ai akwai yahudawa akwai kiristoci to za a tambayi kiristoci ma za kuntum tantazirun ku yanzu nan wa kuke jiran sai su ce nan taziru almasih Allah muna jiran masihu dan Allah ne ya zo ya cece mu ya zo ya shiga tsakaninmu da ubangiji dama ba wai suna cewa tsantsa shi ne babban allan da suke bautawa don ya ba su aljanna ba a cewa suke cewa mai tsamar da muni ne mai shiga tsakani da zai haɗa mu da allah tsani ne na fata mun gane ta ce to ko kuma fa ko yahudawa kuke jira ta su ce nan ta zero uzairu ibn allah muna jiran uzairu dan allah wal iyazu billah وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله dai sun faɗi ɗan ‘ya'yan Allah ne to duk wa'annan ba za su ga ubangiji ba tunda ba su da shi ba kalla innahum an rabbi yau mai idan lama ko kuma musulmi wa kuke jira sai su ce nan ta rabbana muna jiran ubangijinmu ne muna jiran ubangijinmu to sai ubangiji ya bayyana kamar da ibn kafir ke fada a ƙarƙashin watan aya yau mai yi an saƙ wa yi da amuna ila sujudi fala ya sabi on kashi a tan absaruhun sarhaƙuhun zilla wa kada kanu yi da amuna ila sujudi wa hun salimun sai ubangiji ya bayyana sai muminai su ga Allah to sai ubangiji yukshafu an yawma yukshafu ansaqin menene yukshafu ansaq saq saq shine kwauri a lugar larabci to sai aka ce ranar da za a yaye kwauri yawma yukshafu ranar da za a kwaye kwauri waye zai kwaye kwaurinsa aka ce shi ne Allah maɗaukakin sarki ma'ana Allah na da ƙauri yana da ƙauri irin namu ne a da yi kama da bayan sa laisa ka mislihi shay'un wa huwa sami'ul basir <clears throat> na fata mun gane duk wanda mu yi magana akan sufofin Allah yadda ake imani da su in annabi ya faɗa ko Allah ya faɗa kace Allah yana da wannan sifar da ya faɗa amma ba irin ta bayan sa ce suna ne kawai akai tarayya shikenan sai ce to ku yi sujjada ba kai munafukai ba za su iya yin sujjada ba sai bayan su ya kaji da waɗanda ana kiran sallah ba sa zuwa masallaci su ci gaba da harkokinsu da ana ta cewa hayya alal sala hayya alal falah ta bai gama aikinsa ba tukuna yana da abin da ya wannan yana da aikin da yafi fi wannan ana allahu akbar yana ina shi duk wannan kiran bai ji ba ma'ana ba zai iya amsawa ba in tela ne sai ya karasa waccan tunar da ya sa gaba sai ya karasa waccan rigar saura kiris har a sallame bai je ba in wani ma'aikaci ne ma dai na hannu haka to sai ubangiji sai ce da a fada a yi sujada yau mai yi an sa wa yi da ila sujud sai to ku yi sujada mu gani wadda kuka saba yi a duniya fala yastabi'un su munafikai ba za su iya yi ba khashi'atan absaruhum tarhaquhum zilla idan su ya rena fata idanuwan su yayi yayi hulu hulu sun tsorata ai da can ana kiransu su zo su yi sujada sun ki wa kad kanu yud'auna ila sujud wa hum salimun lafiyar salau asihha amma ba su amsa ba to yanzu ma ba za su iya yi ba kenan to wannan malamai suka ce a wannan gudun za a ga Allah na biyu annabi ya ce Allah zai kira muminai ya gana da su one by one sai zo ubangiji sai sitirce ya sa labule da shi annabi ya ce sai ubangiji ya ce ka tuna ka yi kaza yi eh, na yi ka yi kaza yi eh, na yi ka tuna ranka kaza ma ka yi laifi kaza eh ran kaza ma ka yi laifi kaza eh to aini ne na suturta ka a duniya ba wanda ya ji ba wanda ya gani yau ma ina da damar da zan suturta ka ba wanda zai gani je ka an masa hisabi kenan hisabi mai sauƙi wani kuma ayyukan kirkin za a yi ta lasaftowa ba zai ma ji munanan ba ka tuna ran za ka yi sadaka ya eh, haka ne ya ubangiji ka tuna ran za ka je masallaci an yi kaza ka yi wa'azi ka musuluntar da wani ka yi kaza ka yi kaza ka yi biyayya ga iyaye ka je ziyara don Allah da duk haka ne bi fadlika ya rab shi an game masa hisabinsa to annabi ya ce ma minkum min ahadin ba wani daga cikin ku sai Allah ya yi magana da shi laisa bai na bainahu tarjuma to mu'mine za su iya ganin sa a lokacin amma kafirai ba za su gan shi ba to sai gani na biyu malam yace shine a cikin aljanna thumma yarawnahu ba'da dukhulil janna sannan bayan sai shiga aljanna za su ganshi kama ya sha Allah ta'ala kamar yadda Allah yake so a kan shi din shi wannan ya tabbata cikin hadisi annabi yace Allah zai tara yan aljanna sai ce ya ku ahlal janna ya ahlal janna saloni ku roƙe ni sai ce ya ubangiji Alamtu bai yi ruhu, Dohana. Alamtu da shi ne nan janna, ba ka faranta mana fuskokinmu ba? Ba ka shigar da mu aljanna ba? Saitai na'amu. Salo ne ku da ya roƙe ni. Ku tambaye ni. Saita ya uban kai mana kaza, kai mana kaza. Me za mu roƙe kai? Saita na ya halar can. Ku tambaye ni wani abu. Amadu ya ce, kai sa amsa da murya ɗaya. Wan boy, kowanne zai haɗa baki. sai su ce rabbana arina waje haka nan zuru ilaik Allah nuna mana fuskarka muganka arina waje haka nan zuru ilaik annabi ya ce fayyata jalla lahumun rabu ya ta haku ilaihi sai Allah ya bayyana gare su ya su dariya Allahu akbar ya ta haku ilaihi wannan shine yawmul mazid shine lillazina ahsanul husna wa ziyada shine ƙarin to wannan kan tabbas hadisai sun tabbatar maganganun malamai sai ibn al a cikin nuniyarsa a cikin littattafan aqida duk an tabbatar mu ne za su ga Allah da haka mutum ya imani da wannan yana cikin aqidar annabi da sahabbai to kaji wannan fasali da malai fitar fasali na gabe ce wujubul iman bil yawmil akhir wa ma fihi wajabcin imani da ranar ƙarshe wujubul iman wajibi ne imani wato yadda ma'ana imani yadda da hausa wajabcin yarda bil yawmil akhir da ranar lahira wa ma fihi da abin da ta kunsa abin da ke cikin to mun yi bayani a littafin farko na usaini aqidatu ahlus sunna wal jamaa to abinda yake nufi da imani da ranar kiyama kala biyu ne <clears throat> kala na farko imani a dunkula wanda musulmi ba zai iya karyatawa ba ka yada da kiyama tana yada da kiyama mana na san za ta tashi alkiyama za ta tashi gaskiya ne za a tashi kiyama ka yadda ba ka shakku wallahi na yadda za a tashi kiyama don musulmi ya yadda da wannan haza mutlaqul iman to amma ba a nan matsalar take ba ana samun tafawut fifiko wajen yadda da kiyama kai da ganin wani ka san bai da kiyama ba yanayin aikinsa ya nuna haka kuma kai ma kana faɗa wani kai wani bai da kiyama ba wani bai da lahira ba me yasa ka faɗa haka aikinsa ya nuna bai da ba sama ko wanda aikinsa ya nuna ya yarda da kiyama ta ta ka humul mu'minuna haqqan mu'minai na gaskiya ce ya shirya mata ya kintsa mata baya zalunci bai cuta bai yar makale bai kaza bai kaza bai kaza ya yadda za ta zo don yasa akwai hisabi yana yin abin da Allah ya ce ya nisanta abin da ya hana yana iya ƙoƙari ya ga cewa ya kiyaye wannan ya yarda da kiyama ana magana yanzu za a yi canjin kuɗi <coughs> wasu masu kuɗi sun tsorata su fito da kuɗi suna ta jin tsoro to yanzu kana tsoron shugaban ƙasa kana tsoron efcc to kiyama kuma fa da za a yi bincike kwandala-kwandala kuma ka je ka jibge kuma kila ba halar ba ne kana tsoron duniya za a tuhume ka ka je kana ta sayan gidaje da filaye da abinci kana ɓoyewa har da dabbobi ma an ce wai an je kasuwar ma an ga duk an kwashe shanu ana ta sai ana ɓoyewa me yasa kada a je banki a ga miliyoyi sun yawa a ta ina ka samu yi bayani sana'ar me kake aikin me kake ka tara wannan kuɗi shi kuma kila za a ce ai ma'aikacin gwamnati ne ga albashinsa shekara nawa kai kana aiki ya aka ka tara su ƙarshe a ce efcc ta riƙe ita yake jin tsoro to in dai halak malak ne ba za ka ji tsoro ba shi ma buharin ya faɗa in dai kudi na halal ne kawai ka fito ka kai amma na haramin ne to ba za ka iya ba to ranar kiyama wallahi in mutum ya yarda da Allah da kiyama to kwandala ma ba zai zai kai gidansa ban ba ta halal din shi ba in ya yarda da hisabi kenan sai da na ali ya ce hisabu ha hisab wa ha iqab shi wannan kuɗi da kuke gani halal ɗinsa ma hisabi sai ya ishe ka in kuma na haramu ne zaba ta biyo baya ku shi sa magabata aikin su ya nuna sun yarda da kiyama amma mu yanayin aikinmu mu billahi lafi ya nuna ba mu yarda da kiyama faɗa dai muke yi a baki ba mu yadda kiyama za ta tashi ba aikinmu ne ke karyata ba al'amal yukazzibu zalik amma ba ki za mu ce mun yadda kiyama za ta zo amma karya muke don ba mu shirya ba su ku a aikatan ma a ibadar ma sun shirya akwai daga cikinsu wanda in aka ce mil qiyama ko ba kiyama za ta tashi to zai ce to me zan yi kuma ya kure lejin aikin duk ibadar awa 24 ya kure ta yana azumi yana kiyamun laili yana tsewar dare yana sadaka yana karatun ƙur'ani a cikin a cikin awa 24 nan ba abin da zai iya ƙara in aka ce gobe kiyama da shiri ya gama wasiya bai shiga haƙƙin kowa ba in yanzu ta zo kama abdullahi dan umar ina ta idan ta falatan tantabir al-masa za a amsayta falatan ta as-sabah in ka kai yamma karka jira safiya ya to shirinka to in ban kai safiya ba kullum ka riga ga iyalanka misali in Allah ya sa gobe ban kai gobe ba to ayi kaza ayi kaza ayi kaza ga wasiya na na rubuta a karkashin fulon Abdullahi dan Umar in gari ya waye ga gari ya waye da shi sai ya dauko wasiyar ya sake dubawa to in Allah ya sa ban kai yamma ba to yadda na rubuta wasiyar nan a bata yadda take in kuma akwai canji sai ya canja sai ya mai da ita karkashin fulon wani ne yake haka cikin mu babu mutum nawa za a waye gari kila ka zalunce su ka cuce su wani ma ba musulmi ba ne in ka yarda da kiyama haka ba za ta biyo baya ba <clears throat> balantana cin haram balantana za balantana za. to da haka muka ce imani da kiyama kala biyu ne <clears throat> imani na yadda kawai wanda a matsayinka na musulmi kace ka yadda da kuma imani da aiki yake gaskatawa to wanne ibnu taymiya yake shi anan duka zai iya shiga ciki cewa wa min al-imani bil yawm al-akhir na daga cikin imani da ranar kiyama ma'ana wani part ne na imani da ranar kiyama al-imanu bi kulli ma akhbara bihi annabi sallallahu alaihi wasallam imani da yadda da duk abin da annabi ya ba da labari da shi zai faru mimma ya kone ba da almaut daga abubuwan da za su kasance afta bayan mutuwa me zai biyo bayan mutuwa akwai kabari akwai tambayoyin kabari akwai zama a kabari kafin a tashi akwai tashin akwai kaza akwai siratsi akwai wutan akwai aljanna akwai hisabi akwai zuwan allah akwai kaza duk ya faɗa irin wa'annan ka ce ba ka yadda ba ya ce to ba ka yadda da kiyama ba mimma ya kuni ba da lawa misali ibn taimiyya ya ce fayi uminu na bi fitnatul qabar mumina sun yadda da fitnatul qabar wa bi azabil qabar wa na'imihi sun yadda da fitinar kabari da ni'imar kabari da azabar kabari mai ce fitinar kabari tambaya ce ni'imar kabari idan ka amsa tambaya ni'imar da za ta biyo baya a ciki in ka kasa amsawa azabar da za ta biyo baya da haka azabar kabari daban fitinar kabari daban fitinar kabari shine tambaya man rabbuka ma dinuka ma za ta ƙulu fi hadar rajulun da zai bu isa ilaikum ko bu isa fikum waye ubangijinka wa kake bautawa kenan me addininka ko me za ka ce game da mutumin nan da aka aiko muku annabi ya ce mumini sai ba da ansa ɗaya bayan ɗaya yadda ka san wasan yara haka ya ɗauki tambayar tun da dama ya rayu tun daga tasowarsa a musulunci aikinsa ya nuna Allah ya bautawa ba shirka ba komai ya bautawa Allah wahdahu la sharika lahu to Allah ba zai sarkake harshen sai kasa amsa shi ji zai ma kamar an rena masa hankali yau ni din ake tambaya man raddi ni da na taso a cikinsa ko da yaushe kuma ni ake tambaya me addini na ina da wani addini da ya wuce musulunci ni ake tambaya wa aka turo min sai ce huwa rasulullah ai ba ni da wanda ya wuce shi ka yi koyi da shi ka san shi ka riƙe shi shine a ranka shi kake so wallahi nan take zaka ba da amsa to amma annabi yace kafiri da murtabi mai shakku da munafiki sai ce ha ha la adare ni ban sani ba sai dai na ji mutane suna faɗin wani abu ne ma nake faɗa ba zai iya ba da amsa ba sau da yana da shakku yana dauki kuma bai tsaya ya bauta wa Allah yadda ya kamata ba to a nan ne azaba za ta biyo baya ko kuma wato ni'ima ta biyo baya da haka amsar a nan duniya take yanayin aikin mu shi zai bada amsa yanayin rashin aikin shi zai sa harshen kai sarkake wani iyazu billah to ita ce kira fitinar kabari yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil Allah ke tabbatar da mu'minai anan fil hayati duniya bil hujjat wal barahim malamai suka ce Allah yana tabbatar da su da hujjoji suna da hujja da suke ƙure wanda duk da imani da Allah ba sannan a kiyama nan ma ya tabbatar da su ba za su rikice ba ba mala'ikan da zai tsorata shi ya rikice ya kasa faɗin Allah ne ubangijinsa amma duk wanda bai imani da Allah hakikatan na imani mai kyau ba bai ba annabi ba bai bi musuluncin sabo Allah ba zai iya ba da amsa ba Allah ubangiji ya tsare mu to shi sa ake neman tsarewa min fitnatul qabr wa min fitnatul qabr shi annabi ya san ta sahabbai sun fahimci mai annabi ke nufi cewa ba wai kawai ka je ka haddace wa iza matal abdu shine zai sa wallahi ka bada amsar ba a'a suna da sanin cewa bin annabin tsantsa da gaske aqidatan wa sulukan wa ibadatan wa mu'amalatan shi zai baka damar bada amsa ka ba annabi aqida a ibada a mu'amala a komai da komai shi ne zai sa su amsa kuma shi sa suke jin tsoron kar su zanto ba su yi koyi da annabinsu ba kar samu matsala wannan yan uwa shi ke tabbatar da cewa mutum zai iya ba da amsa ranar kiyama to kaji fitinar kabari kenan ko shi ne fayi fa na bi fitnatil qabr wa bi azabil qabr azabar kabari shine abin da Allah ya tanada na azaba in an kasa ba da amsa sai wa na'imihi sai ni'imar kabari idan an amsa to sai me kuma sai ibnu taymiya yace fa ammal fitnatu to ita fitina dai aka ji ana ta fitinar kabari wal iyaz billah fa an nasa yumtahanuna mutane za a yi musu imtihan shine test imtihan za a yi test a cikin a cikin kabari fi quburihim a kaburburansu fa yuqalu lirrajuli sai a ce mutum man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka tambaya kenan kwaya uku kasal wato Allah ya yi adali ne kuma mai kyautatawa ne tambayoyin da duk zai yi ya gaya maka su don ka shirya amsa ba kamar tambayar duniya ba ce ko ta jarabawa da za ka shiga hal ɗin jarabawa kana tunanin wai mai zai fito ne gobe mai za ku yi ingilis za mu yi a fizik za mu yi mai za mu yi mai za mu yi to mai za a tattauna a kai su shi dai mala ya ce kai a duba kaza <laughs> ba ka da tabbas sai ka zo ka kalli faifa faɗin sai ka ce matsala ai wallahi ne duk inda na duba ma ba ba nan ne fito ba to shi Allah ne baya haka shi ya gaya maga tambayar maga wadda za a yi ta kawai amsar ka shirya ta ka shirya amsar to haka tambayar da za a yi ranar iyama annabi yace a cikin hadisin abdullahi bin amr bin al-as la tazulu qadama abdin bi shay'in yawm al-qiyamah hatta yus'ala an arba' kafar bawa wallahi ba za ta gusa nan da nan ba a gaban Allah sai an mushi tambaya kudu wata tambaya ce annabi bai ɓoye ba Allah ya faɗa an umrihi fi ma an shababihi fi ma abla wa an ilmihi fi ma fi wa an malihi min aina tasab wa fi ma tambaya kudu game da shekarunsa kakaf ya shekara hamsin sittin saba'in talatin arba'in ƙasa da haka sama da haka sha biyar duka za a tambaye shi shekara shekara me kai daga shekara kaza zuwa shekara kaza a dawo wata wata a dawo sati sati har a dawo rana rana daga fitowar rana zuwa faduwar rana yau mai kai a dawo awa awa har wannan zaman da muka yi awa ɗaya tsakanin magariba da isha wallahi sai an yi tambaya a shi shekarun mutum fi ma ka sa akwai tashin hankali wai don ka shirya ne sana dawo tambaya ta biyu wadda wani bangare ne na wannan rayuwar annabi ya ce samartaka an shababihi fi ma samartaka shine daga shekarar balaga sha biyar zuwa arba'in shine cikakken matashi hatta idan balaga a hudu ka yi bayani daga sha biyar zuwa arba'in dinnan mai ya faru dalla-dalla saboda rayuwa ce mai hatsari da wannan dan tsakanin to ba kowa yake iya nutsuwa ba in saurayi ne yana samun kuɗi yana kaza yana kaza ba lallai ya nutsu ba kansa na fusga in budurwa ce ma ko mace ce a dan wannan tsakanin kanta na fusga tukuna ba ta kai arba'in ba ballantana tana ganin tana da kyau in ta kalli miro ta kalli kaza aini ba wanda ya ce ya ja min aji ni ba ma mata talaka ba ce an kalli ni wallahi ba za ta iya nutsuwa ba ba za ta nutsu ba shi sa aka ce aji ba rabbuna min sha billahi salahu sahwa Allah yana mamakin matashi dan wannan tsakanin bai karkata zuwa ga sabon Allah ba ya tsaya cam ya nutsu kuma shi sa annabi ya ce yana cikin mutane bakwai da Allah zai sasa ta ranar da ba wata inuwar ta ita sai ce wa shabun nasha'a fi ibadatillah matashi saurayin da ya taso a cikin bautar Allah duk saban nan da ake na matasa samari shi bai karkata zuwa gare su ba ya nutsu da sallashi da azuminsa da duk ibadinsa ya tsaya ya kiyaye ka shiga duniya ka gani ka shiga kasashen laraba ka gani wallahi yanzu ne laraba suka gyaru in ka ga matashi ya fara sallah wallahi sai ya haura arba'in za ka ga yana zuwa sallah a ko ya damu da sallah duk ƙasashen laraba na haka suke ware-ware sa'udiyya da yake karantarwa ta yawa kuma akwai matasa masu addini da yawa amma irin su kuwait irin su lebanon irin su qatar irin su ina ne wallahi tallahi ba sa sallah 'yan najeriya sun fi su sallah matasan najeriya nan ne za ka je ka ga asuba an cika masallaci a najeriya har mamaki take yan lubunan ɗin da kake gani ƙwarorin nan duk samari na galiban ko azumi ba sa yi da azumi yana tafa faɗa ce wallahi ba sa azumi ba sa azumi wani kirista ne a kasuwar sabon gari ya gansu sun zo a mota matasa samari ƙwarori suna cin abinci da azumi a shagon sai yanzu don allah wannan ba watan azumi ba ne watan azumi ne kai ina ruwanka kai ba musulmi ba ne ba abin da ya shafe ka kawai ciniki ya kamu sai suka kira wani almajiri mai bara suka ce kai wannan kirista ya ce kana yin azumi ya ce na azumi ya ce za ka sha ruwa in ba ka naira ɗari ya ce naira ɗari ce mai zan da ɗarinka kuma na azumi zan ba ka kaza har dubu biyar ya masa ta ya ce kai arni ko za ka bani shagon duk shagon na ya ce wallahi ba zan kare azumi na kuma almajiri ne sai ya je ya yi bara zai samu abin da zai ci Yace to don Allah ku gani kuna cikin AC a mota AC a ina ne kuna samun kuɗi amma ba ku azumi sai yasa da kaza ana to din ana addini a Najeriya da gaske ne ana yi in an yi la'akari da sauran kasashe wallahi ana kwatanta a Najeriya yadda aka damu tunda mu a nan ba ma mai takura ma ko a daji ka je noma ka ga lokacin sallah ya yi kai kadai sai ka nemi ruwa yi sallah don ku a Saudiya ma sai ana gunsu fa'in hizba ana to a rufe shago a tafi masallaci da sauran kuma yanzu da wannan sarkin ya zo yake musu tallan iskanci iri iri daɗi suke ji murna suke yin kakalle an zo musu da iskanci da tsareci za ga har nema suke sufi ma amerika ma murna suke yi to ga wani ya zo ya sa su su shakata kai ku a nan kai ka tsara kanka da kanka kai ka ce kiyaye kanka da kanka to ba wani imani da suka fi mu ba fara fata ba ne to wallahi tallahi idan ka kalli irin wannan shi ne kawai za ka rika jin daɗi a ƙasashen idan kana idan ka kalli irin wa'in to da haka waɗannan tambayoyi kenan da Allah zai mutum man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka to sai um, ibn tamiya yace fa yusabbitu Allahu allazina amanu sai ubangiji ya tabbatar da masu imani bil qawli sabiti da magana tabbatacciya ya iya bada amsa kuma shi yasa ake so in an je kabari kar a saurin barin gurin sunna ne an binne mahaifinka mahaifiyarka wani naka wallahi in san so ne mafi karanci kai awa ɗaya a gurin ba daidai bane yadda muke saurin watsewa mu bar gurin haka bin al'as ko abdullahi bin amru bin al'as ya ce wa 'ya'yansa dan allah in na mutu wasiyata ku tsaya a akan kabarina gwargwadon yadda za a yanka raƙumi a feɗe shi a yanka naman a sassara naman a yi watan da kowa ya iba awa ne zai ɗauka in an samu mahauta ƙwararru aƙalla ce awa biyu ya ce to ku tsaya kan ƙabarina ku roƙa min Allah tasbiti har in samu damar ansa tambayar da zan amsa saboda guri ne mai hatsari to so ake ka zauna kana Allahumma sabbithu bil qawli sabiti Allahumma laqinhu hujjatahu Allah ka taimake shi ya amsa Allah ka taimake shi ya amsa to in ubangiji ya ga an marere ce ana roƙansa ko yana da wasu 'yan matsaloli sai Allah ya tabbatar da harshen sa tunda ya ga an ana ta roƙon sai Allah ya ba shi ikon an sama amma ana binne shi yadda ka san mutane ko rasa ake sai ga dandana minti biyar an watsa yan burgula shi kuma a lokacin za a yi mishi tambaya din mahaifiyarka ce mahaifinka ne yanzu annabi yace za a tambaye ta fa innahu al'ana yus'al ya ce istagfiru ku ku roƙa masa gafara wasalun lahu tasbita ku roƙa mata tabbata wajen iya ba da amsa sama mun watsa mun tafi to lalle lalle akwai matsala a samu mutane wasu samman shi da yan uwanki su ba da ko minti talatin ne kafin su bar gurin su kalla alƙibla suna allahumma sabbitu allah ka tabbatar da shi allah ka tabbatar da ita in ma matarsa ce mafi karanci ya kamata ya awa ɗaya a gurin matarsa ce mijinta ne da sauransu Allah ta'ala ya samu da to shi ne yace bil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah fa yaqulu al mu'min sai mu'mini yace rabbi Allah ne amsar farko <clears throat> wal islamu dini amsa ta biyu musulunci ne addini na wa muhammadin sallallahu alaihi wa wasallam nabiyyi ta muhammad ne annabi na wa amma al murtabu amma wanda yake da shakku munafiki mai kokonto fa ya ƙulu sai ka je ha ha ya ɗauka a duniya ne ake mishi wannan tambaya wai dariya zai ha ha la'adari ni ban sani ba sami itun nasa ya ƙulu na shai'an ni dai na ji mutane suna faɗin wani abu fa faƙultuhu ni ma nake faɗa fayudurabu annabi ya ce a cike shi za a yi masa dukan bimarzabatin min hadidi da wata irin guduma ta karfe min hadid wadda ba irin ta duniya ba ce ba irin ta kafinta ba ce fa ya sai hu sai hatan sai ya yi wani irin ihu sai ha ya ha kullu shay'in duk wanda ke gurin wallahi sai ya ji wannan muryar annabi ya ce illal insan sai dan adam mutum ne kadai ba zai ji ba walau sami'aha hada zai ji walau sami'aha al-insan lasa'iqa da sai ya suma ko kuma lasa'iqa shi ma sai ya mutu dan lafazin sa'iƙa da wata muka ce fa Musa ya faɗi ya suma to ta kan zo da ma'anar mutuwa kuma wani fi fi tsori fa sa'iqa man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah wannan duk yana daga cikin bayanin da ibn taimiyya ya yi a ƙarƙashin wannan fasali sun ba da hazihil fitna to daga nan bayan wannan fitina bayan wannan tambaya imma na'imun wa imma azabun ko ni'ima ta biyo baya ko azaba ta biyo baya wal billah ila an taquma al qiyamatul kubra har izuwa ran da babbar alkiyamar za ta tashi fatu adul arwah sai a dawo da rayukan mutane ilal ajisadi zuwa ga gangar jikinsu wata ƙomar ƙiyama sai ƙiyama ta tashi allati akbar Allah biha wadda Allah ya bada labari da ita fi kitabihi a littafinsa wa ala lisani rasulihi kuma ya bada labari ta hanyar harshen annabinsa wa ajma'a alaiha almuslimun kuma duk musulman duniya suka ijma'i akan cewa gaskiya ne za a yi ta fa yaqumun nasu sai mutane su tattashi daga kabari min ƙuburihim li rabbil alamin dan su je su tsaya a gaban rabbil alamin ubangijin talikai hufatan kafa ko takalmi babu uratan jiki babu kaya tsirara gurla ko katiya babu yadda Allah halicce su haka za su yi wata da nomin homin shamsu rana za ta matso kusa da su wayuljimuhum al'araku gumi tsabar taro tsabar zafi ga zafin rana ga zafin numfashin jama'a sai gumi ya yi musulun linzami ma'ana gumi sai ya zo har wuya sai sun yi nutso a cikin gumi wal zubi billah wa yulzimuhum al'arak fatun sabul mawazin sai a zo kuma a kafe ma'aunai na auna ayyukan bayin Allah fatu zanu biha kitabahu fato zanu biha kitaban sai a auna masa littafinsa yalqahu mansura wanda zai haɗu da shi a watsa masa sai to ga takardun aikin kana ikra kitabaka karanta da kanka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba kai da kanka ka isa ka zama mai yanke hukunci a karan kanka saboda kanka karanta ka gani kai da kanka zaka ce Allah ba ma sai an yi magana ba na san hanya da zan bi kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba bari mu karasa a gurguje wa yuhasibu Allahu al-khalaiq sai ubangiji yayi wa bayi hisabi wa yakhlu bi abdihi al-mu'min Allah zai keɓance da bawansa mumini fa yuqarriruhu bi dhunubihi sai tabbatar masa da laifinsa ka ji magana da muka faɗa ɗin ce ba kai ne kai kaza ba kai ne kai kaza ba ran kaza ma ka yi kuskure ka aikata kaza kama bi dalika fil kitabi was sunna kama yadda an sufanta hakan a cikin alqur'ani da sunna to za a yi masa hisabi ne hisabi mai sauki shine hisabi mai sauki wa al kuffar amma su kafirai fala yuhasabuna muhasabata man tuzanu hasanatuhu wa sayi'atuhu su kafirai ba za a yi masa hisabin irin wanda za a yi wa mumini ba cewa yana da kyakkyawa yana da mummuna ba a ai musulmi ne za ka zanci a ebo kyakkyawan a ɗora a nan a ebo mummunan a ɗora a nan to shi muminai wato kafirai fala yuhasabuna muhasabata man tuzanu wasa yi asuhu ba za a yi masa hisabi irin wanda za a yi wa munanan da kyakkyawan ba a'a fa hula la ta lahum dan su ranar kiyama ba su da hasana ba mu ba wani kafiri da zai je ranar kiyama da hasana shin me yasa idan ya aikata hasanat a nan duniya ake saka mishi ya yi sadaka ya yi taimakon ya yi kaza ya yi kaza wanda Allah yake so to Allah ba zai zalunta shi ba zai saka masa amma a nan duniya a nan duniya za a buɗa masa za a yi kaza zai ga cigaba, zai ga abubuwa duk Allah ba ya zaluntar kowa amma ranar kiyama la hasanat lahum walakin tu'addu a'maluhum sai dai kawai za a lasafta ayyukan nasu da suka yi wato munanan fatuhu sa a kidaya fayu kafuna alaiha sai a tsayar da su a kai a ce ku ga abubuwan da kuka yi wayu karraru na biha a tabbatar musu da ita a amalul ibad a tabbatar da ayyukan bayi shi ne Allah yake cewa faman saqulat mawazinuhu wallahi humul muflihun wanda ma'aunan nasa suka yi nauyi wayna su ne masu cin nasara wa man khaffat mawazinuhu wanda ma'aunin yayi shakwalolo yayi kasa kasa fa ulaika alladhina khasiru anfusahum wadannan sune wanda suka cuci kansu fi jahannama khalidun kuma sune a jahannama suke dawwama wal iyazu billah wa tunsharu dawawin duk wani diwani kayan daukar aiki da aka yi aka aka dauki ayyukan mutane aka yi listin ayyukan mutane duk za a zo a watsu sa ce ga ayyukan bayi a rarraba musu wahiyar sahaif takaddu ne na ayyuka a sahaif al'amal duk aikin da kai yana nan a rubuce <clears throat> fa'akizun kitabahu ya yamini akwai mai karɓar littafinsa da hannunsa na dama wa akhizun kitabahu bi shimalihi akwai mai karɓar littafinsa da hagu aw min wara'i zahrihi ko kuma ma ta bayan bayansa fa ma man utiya kitabahu wara a zahari to akwai wanda za a ba shi da hagu ba shi da hagu matsala ce ya za a bayar da hagun sai an murguɗa kansa ya koma baya sannan hannunsa a shigar da shi ta baya bulluko ta baya sannan a ce karɓi littafin ka karanta ba wai ta gaba za a ba shi ba fama man ta bahu wara a zahari ta bayan bayansa za a ba shi ba ta gaba ba to shi ne an ba shi da hagu ko kuma ta bayan bayansa wal iyazu billah kama qala subhana kamar da Allah yace wa kullu insanin kowanne mutum alzamna hu ɗa'irahu fi unuki ɗa'irahu malamai suka ce kamar memory ne wani abu ne kamar memory ubangiji ta wa ta'ala ya liƙa ya ajiye a wuyan kowane ɗan adam yana nan kai ba za ka gan shi ba amma memari ne na Allah sai oniqihi a wuyansa ya leƙa masa shi ya ajiye shi a gurin da ake sa memari ɗin jikin ɗan adam yana rikodin duk abin da kake yi wato kenan Allah ta'ala yana da hanyoyin rikodin da yawa na farko ga wannan memari da ya makala maka na biyu ga mala'ikun da suke rubutu su ma ga takardunsu za su kawo na uku ga ƙasa bidiyo kabarar ce ta Allah ta gama ɗaukar hoto yau mai izin haddisu akhbaraha bi anna rabbaka aw halaha ta gama ɗaukar hoto na hudu sai ku mutane shaidin Allah ne annabi ya ce shuhada Allah fil ard ku ma shaida ne duk abin da mutane suke yi ku ma shaida ne yanzu zaka ga duk abin da dan adam yake yi a mai makami ne mara makami ne a unguwa ne komai matsayin mutum za ka ji maya in mutum ya mutu ana ba da shaida a kan wane ne mutu ka mutumin kirki mai kaza mai kaza mai kaza mutuwa ta shiga jikin mutane Allah zai amfani da wannan magana ya ba da shaida a kan shaida na biyar shine Allah ubangiji zai ce wa ana tsala'atu wa satartu ni ma na gani na rufe asiri ni ma na gani na sitirta to sai Allah ya fito da nasa bayanan abinda sa Allah ya sa wa dan adam waɗannan hanyoyin sa ido guda biyar saboda ɗan adam wa kanal insanu aksara shay'in jadala yana da musu dan adam duk bayin bayi ba wanda ya kai dan adam musu da iya kawo hujja da jidali da dependent din kansa yasa yace al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaktumun za mu yi silin ɗin baki a rufe shi tam sai ba zai magana ba dan da zai yi magana sai ya kare kansa <laughs> sai ya zama lauyan kansa to sai Allah ya rufe bakin sai kafa ta ba da shaida hannu ya ba da shaida fatar jiki duk ta ba da shaida to wannan ƙarshen abin da Allah zai kenan wal iyasu billah sai ubangiji ya ce wa nukhrij lahu yawm al-qiyamati ranar kiyama za mu fito mishi da wannan takarda ta sa kitaban yalqahu mansura a matsayin littafi da zai haɗu da ita cewa memory din ne amma an me da shi littafi a ke karanta da kanka Allah ubangiji ya samu da za mu tsaya a nan amma anan ya nuna shafi na 75 akwai inda ya samu matsalar shafi na 76 to shi ne a can muka karanta shi a baya kenan da ya ce kitaban ɗin nan yalqahu manshura ikira kitabaka har zuwa ƙarshe ɗin Allah ta'ala ala ne shafin baya aka samu matsala subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk